To assalamu alaikum. Ai sai ku gaya mana nawa zan ba ku dan amarya ta buɗe idan ta ta yi magana. Haba, da wuri wuri haka tun ba ku huta ba? Ai ku huta ku gyara bakin aljihun ku nan ba za mu muku da wasa ba. Kamar yadda kawata Binta ta faɗa. Ai amaryar ta mai daraja ne, domin ko ba kamar yadda kuka san ku je ku sai kaza a kasuwa bane. kamar yadda ce ba amarya <laughs> kai baka gane ba ne ai me keken nan ne ya zo bige wannan motar motar fa cike take da alewa kawai sai nan ta kife alewa nan ta wajen miliyan biyu da an yi asarar ta baka gani ba a'udhu billahi minash shaitanir haba idris ka ko san matsayin wannan daren a gurinka kuwa luke don allah in wasa kake ya kamata ka bari wasa wasa ne sai ai wasa ta yi wajen ra'ayi ba a san yin sa'i ba Allah da hannun bukatun maki ni ka kai ni gidan kawuna <laughs> don Allah <laughs> da Allah dan Allah baka taimake ni no <laughs> no wayo wayo iskan da ke kanta mai ƙarfi ne to tun mu mun yi namu kuma Allah ya gani mun yi iya bakin ƙoƙarinmu abin ya ci tura ina ganin kawai abin da za mu yi sai dai mu taaddua a yi ba ta lafiya abinci na abinci <laughs> Zaki ci? Zaka mana umma, umma zaki Abakat ah. abinci na a ji hmm. Wayo zai mun ya cinye mun abinci, abinci na dama ya saba cinye mun. <laughs> Abinci na, abinci na. Eh. Ah, umma bara da tuba, bara da Maryam, lafiya na ganki a firgice haka? Wallahi ina wani mummunan Na gajiya. Kun je kun gani? Mun gan shi. Shi ne. Kuma za mu so ku ba mu shi domin mu je mai masa sutura. Anyway, yanzu ka same ni a ofis saboda akwai takardun da za ka cika sai a ba ku shi. no, kai kana. wallahi ni ba mutumin garin nan bane garin mazanta tafi kuma ba na so in gari ka ce ba ka samu mu wanda sabbin da Allah gaskiya ban san wani wanda zai kai ka ba amma tunda na iya tuki zan kai ka ni so gobe sai na dawo na gode Allah saka da ba damuwa Allah ya baka lafiya amin gode Shahid, mun gode alsaka da alkhairi. ajaba ba sai kin gode mun ba. Domin duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake mahaifina mutumin Sudan ne, ya kasance mai yawon fatauci daga ƙasarsa zuwa wasu ƙasashe. A yawonsa na fatauci ya haɗu da mahaifiyata a Nijar har suka yi aure. A haka tafiya ta kawo su nan Najeriya. Bayan shekara uku da haihuwa ta. cutar ajali wani ayyuwa kai ne hajiya bayan damuwan da muka shiga yanzu wata ta ƙara bayyana maryam na ɗauki da juna biyu ciki kuma ta ce min cikin na idris ne wannan ai zancen banza ne mutumin da daren sa ya haukace ta yaya za ta samu ciki sannan yanzu daga baya bayan ya mutu za a zo a gaya min cewa wai tana da ciki wallahi ba zan yadda kuma zan mata kanna hanci yanzu nan hajiya babu wannan al'amarin a hankali watakila lokaci fa yayi da zai kamata ki cire duk wata damuwa da take cikin ranki dan ba zai yiwu ki ci gaba da zama a haka ba ya kamata ki sani dukkanin dan adam da irin kaddarar da take ke kuma irin kaddarar da Allah ya rubuto miki kenan saboda haka sai dai ki haƙuri ya kamata a ce yanzu kin fito da miji tunda babu idda babu takaba a tattare da ki ki yi aure wani aure ai duk ina jin abin da kuke faɗa da cikin za ta yi aure ciki ya girma shi ne ta ta ga zahiri yakin gani da idan juyo ni ki kalle ni kai ki kalli maryam kai ki kuskura ki danganta wannan cikin da ɗana ba na shi bane kun yi wayo ta samo ciki ko saboda ku ci garin gida to wannan gidan kulle shi ma zan yi fita za ku yi daga ciki barin gaya miki wato kun ga gida za ku ba barar je ko za a ci gari to wannan cikin ba na dana bane saboda ke uwar ta kin sani sai bai santa ba na kuma gaya miki na buɗe miki kunne ne ki ga zahiri kin gani da ki wannan harantacce cikin ku nemi uban shi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aminu alaikum assalam. A'a. To, Sanni da zuwa. Yawa sannu. Bismillah. Ba ma wai na ɗauko ɗan share go in zauna ne. Ya arhama sannu da zuwa. Yawa sannu ko. Ina wani. Lafiya ƙalau, lafiya lau. Wallahi ba wani abu ya kani ba na zo ne majajanta jajanta ma juna. zai wuce bakon mahaukacin nan ne da suke tare da shi ko da yaushe Tabbe, amma ko idan shi ya mata ciki lallai kwasai sai dai ka kalli dan adam a riga me lafiya ma yanzu ya ta karike da ɗabare mahaukaciya ai ku babu Gugu, ina yake saurin zaki haka? Kai nake nema dama. To, me faru ne? Ai babban abu ya faru, wannan yarinya dai mahaukaciya ciki. Ciki? Ciki ba kika ce? Ciki. Ah, to, waye mata ciki? Ni dai ina kyautata zaton cewa wannan mahaukacin da ya shigo garin nan shi ya mata cikin nan. To yanzu goggo, kin san matsalar nan yadda abubuwan nan suke. Me abin yi yanzu ke? ai abin yi kenan mun sai da zaune mun sai mun sai tsaye subhanallahi subhanallahi magana ta lallace yanzu abin abin da za a yi ki je ina zuwa dan Allah karkaji babu damu mun ki je ina zuwa ciki kai ƙarya kake kai ba mahaukaci bane tunda har ka san daɗin mace idan baka bar garin nan ba sai ne ajalin ka kai kenan ba dare ba rana kan tare da ita sai da safe ce kai mahaukaci ne to idan baka bar garin nan ba sai ne ajalin ka barin gaya maka Musa, kawo Musa, wannan bakon mahaukaci shi ya rinka jebe ta, ni ba garin kwatanta, ka gani da ya rinka jebe min ko, ya rinka rotsa min sanda, sanda ya rinka rotsa min ka gani da goshi na zama, wannan bakon mahaukacin shi ne. Subhanallah. Subhanallah. Kai ku shi. Kai, kai, kai. ji ji shine shine dakata dakata shine jinan bakin kulki kake kowa ne ban so sake ganin ka ka fita daga idona don haka ka tafi ka bar nan ka fita mun daga gani ba ba ni bane ka fita bakin kulki nace ko tattare na kai na ka bar mun nan gudu kurke shi kurke shi mana haba ku shiga da shi ku shiga da shi ku shiga da shi mana haba kuna abu sai ka ce mata kai sannu ya kamata ki min bayanin wake da alhaki a cikin wannan ciki naki gaskiya don saboda kin san mace mai ciki tana cikin wani siratsi yaya ah, abu ya so sannu ne ne ah. inna lillahi wa inna na kwankwaso sannu ita salati aihuwa ta zo sannu ah. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ya faru inna lillahi inna lillahi ita salati salati zaki oh! inna lillahi oh! bayana na da lawan sannu dama baffa rashida ne ya aiko ni ya ce in gaya miki idan allah ya da shi daga balaguran da ya yi za a yi zai zo a yi maganin rabon gado na rashida za a baki tumunin ta kabaki sai a ba ma yarinya kuma dukiyar da mahaifinta ya bari sannan kuma ya ce na gaya miki rashida idan allah ya da shi zai ɗauke ta za ta koma gidan mata zama har allah ya kawo mata miji ta yi aure mutuwa mai tonan silili don allah don annabi ki gaya mishi a zo a raba gado a ba kowa abin da ya sawwaka amma don allah kar a raba ni da rashida don allah tun rashida tana karama nake tare da ita kar ku yi kokarin raba ni da rashida don allah rashida ko ba kya son zama da ni ne shi kenan allah ya da shi lafiya zan shawarce shi to na gode ji kan mahaifinta na gode don allah ki gaya mishi don allah kar ya raba ni da rashida ina bukatar rashida a tare da ni Rashida, har yanzu baki ce da ni komai ba. Na jinkirta na baki damaki. Ko za ki canja ra'ayinki akan muradin da nake da shi a kanki. Amma har yanzu kin ki cewa komai. Ai ni ba yar iska ba Da har zan tsaya in shawara da zuciyata akan wannan muradin da kake nema. Idan har don wannan ne, wallahi ba za ka taɓa samun sa ba. To, Rashida, ina tabbinki da lallama amma na ga ƙarshen da sai mun ƙare da tsiya da ke. karki manta ba namiji ina bin duk hanyar da zai bi dan ya mallaki mace ai zaka bi duk wata mata a ƙauyen nan ka samu biyan bukatar ka amma ba za ka taɓa samu a wuri na ba Rashida ki canza ra'ayi har yanzu ina baki dama ki ba wai me yasa kake rayuwa kamar irin dabbobi ne Rashida ne yake siffantawa da dabba ya ba zan siffanta ka da dabba ba ai matsayinka da dabba kawai siffan kamanni ne in ba dan haka babba abun da ya raba ka da dabba rashida tana siffata da dabba sauran 'yan matan ne a cikinsu ya ce sai ke yake so? haba gogo bai kamata ki dinga gaya min irin wayannan kalamun ba ke dai kamata ki tsare min mutunci na ki dora na hanyar gaskiya sai ki cin basarki kai mun baki ina magana kina mayar min to baki isa ba har sarki zai ce yana son ki ki ce wai ke kina da zabi me mecece zabin ki ko kuma meye gadaran ki hanya kenan mafi sauki ki amince da bukatun sarki saboda kuɗi sai kin gaji da karbar su dan me zaki min zagon kasa ke ba ma abin alfahari bane a gurin ki me gari me gari su kutun ya ce yana son ki dama tana zuwa muku kuyi wasa da damar da kuka samu to da zamani na ne mai gari ya ce yana suna duk garin nan sai na ga dama in kula wani haka zan rinka tafiya da kaina a sama kamar ni ce mai garin to ki dawo hanya don ku ni ma yanzu nan ba zan yi ƙasa a gwiwa ba zan je in ba shi haƙuri da abin da ya faru kuma ya ci gaba da zuwa zance a duk lokacin da yake so <laughs> goggo ni na sani ke ce kaɗai zaki ki share min hawaye na haka amma kafin in ce wani abu da ina baka hakuri da abubuwan da suka faru kuma a yanzu haka maganan nan da nake maka na riga na magance komai na yi maganin komai na tsaya akan komai ka kwantar da hankalinka nan ba da jimawa ban allah da burinka zai cika na ji daɗin haka ki je zan zo same ki Ki hamsa. Mm? Wuce da ruwanki. Gimbiya, gimbiya. To gimbiya mun yi magana da gwaggo ta ce ne haƙuri in zo in ci gaba da neman aurenki. Don haka kuma na san za ki yadda da bukata ta ki aure ni. Rashida idan kuma kina ganin ba za ki yi aure na ba, to ki ban in cika burina a kanki. Ah! Allah ya sauke barin gaya maka ji barin gaya maka ni na fi karfin ka wallahi tallahi an gaya maka irin wa'annan matan naku ne to dama na gaya maka cewa idan har ka ƙara tare na hanya wallahi